Ministan ya ce Najeriya na samar da abincin da zai iya ciyar da al'ummarta kuma babu yunwa a ƙasar nan. A cewarsa, duk lokacin da 'yan Najeriya suka yi kukan yunwa sai ya yi dariya saboda ba su san yunwa ba. Amma da za su je wasu ƙasashen da sun gane menene yunwa. To daga nan kuma sai ya ci misali a Kano za ka iya cin abincin naira talatin kuma ka koshi. Don haka ya kamata mu gode tunda muna iya ciyar da kanmu da arha a ƙasar nan. Wannan magana ta minista ta fi sa ta 'yan Najeriya ganin cewa farashin kayan abinci na tsaka da tashin goron zabi kuma rufe bodar da gwamnatin su ta yi tare da ƙara harajin sayan kayan masarufi su ne manyan dalilan tashin farashin abincin. Kafin kiftawa da bismillah, kafafen sada zumunta na intanet suka cika da raddi ga minista Mabuta ɗannan kafafen sun yi ta saka hotuna na abubuwan da Naira talatin ke iya saya a Kano, wanda suke nuna ba su isa su ƙosar da mutum ba. Sannan kuma an yi ta saka bidiyon mutane na rikici da masu abinci bayan da suka ci suka take ciki kuma suka miƙa naira talatin. Duk da haka, Sabana Nono ya kafe cewa zancen da ya faɗa gaskiya ne, har ma yaba gidan rediyon Firidom da ke Kano, alkawarin cewa idan ya zo Kanan zai kewaya da 'yan jarida wuri-wuri da za su ci abinci har kuma su yi hane a naira talatin kacal. To tun kafin ministan ya samu zuwa Kano, sai aka samu wani mutum mai suna Haruna injiniya ya buɗe gidan abincin naira talatin a maɗar tal'udu da ke sani mai nage cikin birnin Kano. Haruna injiniya ya rinka sayar da wake da shinkafa da mai da yaji akan naira talatin kwano ɗaya. A ranar 25 ga Oktoban 2019, na Nono ya halarci taron manoma a birnin Kano. Amma da 'yan jarida suka tambaye shi, game da alkawarin da ya yi na nuna inda ake ciya ƙoshi a naira talatin sai ya ce ba zai ce komai a kai ba a haka dai batun ya shiriri ce shi ma gidan abincin naira talatin bai shekara ba a karfe shi bayan da farashin abinci ya ci gaba da hauhawa ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari a ranar ɗaya ga satumban ɗaya kuma shugaba buhari ya soke sabon na nono daga mukamin minista